إياك نعبد وإياك نستعين muna keɓe ka kai kaɗai da dukkan nau'ukan bauta da biyayya ba ma haɗa wani da kai kuma gare ka kai kaɗai muke neman taimako a cikin dukkan al'amuranmu alheri gaba ɗaya yana hannunka babu wani taimako sai kai kaɗai